Tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin Naira 200,000 a jihar Filato. Tallafin wanda uwar gidan gwamnan jihar Filato Helen Mutfang ta rarraba wa dattawan tsari ne na shirin tallafawa tsofaffi da uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu ke aiwatarwa na Renewed Hope Initiative. Uwar gidan shugaban kasar ta ce shirin zai ci gaba da tallafawa tsofaffi a kowace shekara a jihohi 36 na Najeriya da birnin tarayya Abuja da tsofaffin sojoji da kungiyar matan 'yan sanda. Matar gwamnan jihar plato Helen Mutfang ta ce shugabannin shirin na Renewed Hope Initiative da uwar gidan shugaban ƙasa ta ƙaddamar sun amince su ƙara kuɗin tallafin daga Naira dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu don tallafawa tsofaffin. A total of 1 Ta ce Naira biliyan ɗaya ne za a rarraba wa tsofaffin da aka zaɓa a faɗin Najeriya, wanda kowane dattijo da aka zaɓa zai samu Naira dubu ɗari biyu. Uwar gidan gwamnan ta ce banda waɗannan kuɗaɗe za a duba lafiyar dattawan kyauta. Hasiya Abdullahi da Joseph Moses da suka ci gajiyar shirin sun bayyana farin cikinsu. Mun Allah amina gaskiya irin wannan matan president Allah ya sa su kare kiyan domin ta tuna da su akwai sau yawancin mu muna shan magani wata yana bin duwa shi amma gaga har ta tuna da mu wayan su ma an kawo su abokan an kawo su abokan ita ma Sarah Joseph da Adamu Musa suka ce tallafin kuɗin da suka samu zai taimaka wa rayuwarsu kuma da muka samu wannan tallafi taimake mu addu'a to yi amfani da shi a hanyar da dace mun ta mu Allah Uwar gidan shugaban Najeriya da ya tashawarci dattawan da su dukufa wajen shan ruwa sosai da motsa jiki da samun isasshen hutu don ƙara samun ƙwarin jiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.